ولا تلقوا ايديكم الى الشهر mun gane Allah bai zai inda ibada ya fara Allah duk sa'an da ka zuciya ta zo maka da yawa to in ba Allah ne ba ba ka wallahi ba ba ba kai da ba وقرأ فيك إن قارون كان من قوم موسى إن قارون تبت قارون كان من قوم موسى كان كما أن موسى فليزني كان يسجد أن يوحي إذا يوحي إذا يوحي إذا يوحي إذا يوحي إذا يوحي إذا يوحي إذا يوحي إذا يوحي وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة والقوة وآتيناه من الكنوز فأقبل كثير دارا ba za su ga ba ba a duka sai Allah ya baki da kunuz ma inna mafatih wa kullum inda aje aje kudi da ta kudi sai min maja kan ki abu ke ba da hukumu da ba inna Allah kadir fa kar kai fara alfahari Allah baya fa alfahari ta kanna abin da ka faɗa masa fa ba ga ali ya ya kai malamin mu da kaza أو كان منكم قال ما الذي إن من ذنب الله إن من ذنب إن من ذنب أنا كنت في السماء لكن كان كتبت تعرف يدعو ابن جرير wani mutum da hari sunan ibnu jarir ya ta ya kula Allah abin da kake so ka sami Allah ka mutu manzo Allah ya baka kuma mun bila ya manzo Allah ya Allah ba shi ke nan Allah ko kira wasu manzon Allah addu'a ma'ana da daima tare da Allah daima na tare da Allah har yau kamar Allah wace kuwa ya take sai Allah Allah da baki ba Allah ke ba ba ya ai sai Allah ne ku je wani da ku karbu da ko ina ake ana masallaci ana yanzu ya yawa lissafi sai kada yahuda su sai kanka ya buga sai ku awa in kuna zama da kan kuna yi wannan insha Allah ai yana kunne na jafar ina kuna wai ana da abu kan Allah ya Allah ku sani an ake da tanku ya ya kuma da ko ina da yana tsara yana da tsara haka ne haka ce manzo na yace gaba da ko kai maka haka ne zakka tana kana dubu arba'in zaka da naira dubu zaka iya wallahi kai miliyan arba'in kai miliyan daya sai ka tusa miliyan daya haka sai kuwa ai yayi daga kana wasan wuya da Allah wallahi sallahi haka ce kafin kai kara ta zo da a kudi shi da kudi da kudi sai dan kara ta ibnu jamil manzo Allah ke kaba da zakka da kullum kana tare da manzo Allah yanzu da ta yi yawa lissafi sai la dukure ne kwangina da bautar ne ne yanzu ba da damuwa ba da ba da damuwa zuwa manzo Allah babu dama da ka ce kawai ka ta ba ba ce kawai kuma kamar a zakka wajiba da kuma ka bayar ba za ka shiga wuta ai al'amura hakuri suna da yawa kaza kaza kaza kaza aka ba aka ce manzo Allah ibnu jamil ya ce ya ki ba da zakka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yankim ibnu jamil illa an kana faqiran fa aznahu Allah wa amma Khalid fa innakum tusallimuna Khalid saka lokaci ya manzo Allah Khalid ya ki ba da zakka ibnu jamil ya ki ba da zakka Abbas ya ki ba da zakka sai manzo Allah ce ma yanqimu min jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah tawkidu dhanbi dhanbi bima yusibu al-mat uslub al arabiy al faqih ai ba komai yasa ibnu jamili yake ba da zakka ba sai dai dan da sadaka ne Allah ya ba amma Khalid fa innakum tabdimuna Khalid amma Khalid kuma ku je ku ce ba da zakka dan Allah ba ka zo Allah da ka tsare da kuma da ya yi wannan Muhammad Abbas ake amma Abbas da kasa na kai sai kira haka ke bada ne kama tan fara jira ki baka Abbas amma yin da bai fa yanzu da Allah ke kira da tsarin Allah ko take inda kin da ba ka kira da to amma kun ba zuciya mun ba ta da ارجع قال قوم تفرح ان الله لا يحب الفرح وابتغ بما اتاك له دار الاخره

aka ce wala tan sana kan dunya wa ahsin ka kyautata ba ka kyautata sai ai wata aka dawo kalma kamar da Allah ke ba sai ka fara Allah ولا تبغي فساد في الارض بقى فساد من كذا ne يدك وانا كذا وترى ولا تنتدب بين نين نين نين كما بذاتي الله بايا ثم قرنا دار كذا ولا تسلك في الارض بعد الله ان الله لا يحب المسلمين قال سيدي قال انما اوتيته على علم an kiya wata bisanan kwarewa ne ne ne ne ne mu din nan kaza da kaza da kaza ai mu kaza kaza ai mu aiwa kana fada bai ga mutum sai da shi za ka tafi kallon ya alam shi da inna ma kuci wa ilmi kallon ya alam ko da sani bane annan Allah fa qala min ina kuni Allah ya harkar da zamani da sauki da inji kamu zamani da sauki sai ya ba fara da alaƙa da izini na shi ke nan za ka dukiya ka shi ka kaza ya fito ya ga a kaji ne a kaji kewar biya da mai jake marar ya wuri ne a kaji da fara yi a biya a na biyu biyu masu biya ne قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لمحدث يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنما دامنا منا من ذاك الجوج يا قول أبو ذاك الجوج take innahu al-halim halim wane ne yake maka mutum yana da a duniya ne halim haka a ruɗar da ne take ban da duniya ba abin da ke so ba lahira ana nan sai Allah ya ba musu a cikin akwai waɗanda ke cikin hayyacin wa qala alladhina utul ilma wa qala alladhina utul ilma sai aka samu malaman kwarai a cikin ba cikin nan malaman ba malamai ba wailakum da suka ga duniya duk mutane duk sun halaka kowa duniya ya sa gaba ta ce wailaku sawabullahi khairu liman amana ai ladar daga Allah madaukakin sarki ya ci wannan dukiya ta haramu dukiya da ba a bada hakkin Allah a ciki wacce za ta yi ta halakar da kai lahira abinda suka gani shine dukiya jin daɗi a dama da su a tana a ji daɗi suka manta da cewa akwai azaba daga Allah da matsala ta zo aka ce fa qasasna bihi wa bidarihi al-arda fa qasasna bihi wa bidarihi al aka kifar da shi aka halakar da shi فما كان له من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين ba gida. da dukiya dai inda a ce komai sai kuɗi waɗansu abin da ba su ba ba ce komai ilimi wannan wanda ba amma ta gani a ba da duke da kuma da cikin ko waɗanda shi suke ba da duniya ba da suka gani suka gani da musu ba ba da gidan bayan nan ko wai ka anna Allah ya kula da kai ka sai ba ya laula an manna Allah alaina laqad hunna wai ka anna rajul kika a akhiratu na ja'al hadida la yuhibbu man kana rabbana fa akhiratu abin da yake musu da ya kike so ka muta a mun ne da akai da kada a ci abin da kike so sun manta cewa inna laka yana ka kika Allah ya halitta da wata sunna

ana fi wani ka an yi mafi wulayen fiye da ta fi yi kika jarun tsadira ce na ranar ladara gidan ladara na ji alu halin da zira layi nuna ruwa mai arzuwa lafa tsada kuwa inda ba na san sauka ne ba na san sama ba na jirage kuwa na haka da ke jawo farko ne mutane ba a zuwa mu jawo farko ta rasa kabawa kala da ramar ne kuma kala. Hana wani amfani, wani ji an ce ya yi, ba ya yi ba babu wa huwa alaka kitani cikin babu wa huwa shi alhali da fatawa shi ne alaka shi ne tsananin hukuma ne da hayya sayya wa qala an-nasru al-hayawan wa yuliku harfa wa an-nasra yace ya hasara wa an-nasru yace hayawan wa yuliku harfa bi harakata bi rai wa yuliku wa yuliku harfa wa an-nasra al-harfa bi rai an-nasra shi ne ah, halittar kirbi a cikin adam ko da هذا النبي صلى الله عليه وسلم جار عن الزواج عن ابن ابي مليكه عن عائشه ترفقه هذا هو الاول من عائشه ترفقه ايضا اوفى كان حديث الله تعالى ما كتب أبغض الرجال إلى الله ومسلمون متعني وغدا أن ألد الخطر في فن جاهلية رسول الله قال أحمد وقال عبد الله قال أحمد ناس قال أحمد بن جريج عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محمد البخاري تجي أن نعرف الترفقه في ذلك أو كما عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه يكتب فيه كنا أن الحديث مرفوع Vamos, esse, vamos, ele vai. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين قالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول رسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم كنا أبي كنا ما كنا أبي أن تدخلوا الجنة ذاك الجنة حتى كما تدخلوا الجنة الله أنا ما كما كما تدخلوا الجنة kan su bai ba wannan bai dake wannan bai kece ma riga wannan bai buge ma bamba wannan bai buge ma danja wannan bai ma umarce ke wannan duk sai ka haddace kowa ya kake mun ga Abdullahi da Umar ko yana da rashin rufin asiri ya rayuwa yanzu ya inda rayuwa ta kai ba za da sabon makaina na je ne haji da umra kawai na rasu da sunan mutane kaga sun bi da fita har gidan suka kullo nan ya kauce suka kullo nan ya kauce suka kullo nan ya kauce am hasibtum an tadkhulul jannata ko tsammani kuke cewa za ku shiga aljanna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum abin da ya samu magabatan ku bai same ku ba massatuhumul ba'sa in kana son ka san me ya same aka ce massatuhumul ba'sa wad darra tsanani da turuta da bacin rai duk wata masifa sai da ya same aka girgiza su fitina da tashin hankali da bacin rai حتى يقول الرسول والذين آمنوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نقول فلن يتلني حرم دون المسجد yin magani na Allah ne da ka yi ba ka duk annabawa manzon ne duka sai yanzu ne manzon Allah ya duk duk ya duk fara da wata ne da Allah Allah karo Allah da yawa ke tuna shi ne ne ya ba suka ba din kimani saboda sunan kina sai aka a haka rani a saka shi a dauka zakku a dora kan a yanka ta ba shi duk ma ba da wani kan madalla ya to rabbi ba ta yake ba mana to ba mu ba da shi to kula ta da wani ya mari ba sai Allah ka kawai da Allah aka tuna ka kai kai ka da kowa wannan ya da kiyya ya wuce kan ya tuka ya wuce kan ya wannan fada ko ba kan mana annan sai ga nasu illa Allah haka sai kullum ka ya هو ne in Allah bai jarrabe ka in Allah ya jarrabe manzon Allah kai kai kai wala وكل شيء aka kirki sa aka tinne hatta ya kula wanda mun amanu ma manzon Allah ya kuma yake tare ni sai mata nasrullahi alqawari Allah da aka yi mun hakkai ko din yau zai zo ne wallahi da ma duk abin da ke faruwa wallahi da mai maka sauki kaman ba ayyuka ba wallahi gaskiya da ke faruwa wannan ne wannan wallahi da mai abuwa ne kaman ba ayyuka in za ka auna da wadannan da suke Allah ya jarrabe jarraba ki da za ka bari a sa a kan arai kudi na daga daga wallahi ba kuma ka ya ba da ba ba ba ba yana ko da kuka ba kowa ne wallahi la kuma ne in ka auna abubuwa na sauki kwarai da sunan su jinna hatta kula wannan ne amma abu madana kullu ina dai ban Allah ya alfari kabe zai zo ne ba yiwa matsalolin da tafiya ko mai tsaya ko komai Ko kowa ba ya binciken ka da menene aka yi wa Allah ne sai dai ana yaya za a yi asan abin da ya rafa kamar da Allah shi ne ya dauka wa ya rama ya tsaka ku bincike ayyukan da kuke yi mana akwai abin da ke da hanya Allah ne abin bayarwa tun da Allah ya rike da yake baki da sai abu kan haka bai haka ya haka sai haka sai da arziki da arzikin da abu Allah ba ya gaba kai ne Allah Allah ya halice ka kai dan adam ya ji maka sai abin da duniya baka kai Allah ne dan kai afani bidiyoyi da waye kaza dabbobi mace amma da rana da sanyi da iska da ruwa duk an yi su ne dan kai amfani mata'an lakum wa li'an'amikum da kudin ka zaka ɗauki naira dari ka je ka sai za ko ka ɗauki naira dubu ka sai akuya ko tinkiya da ranka da jini da rai kamar yadda kake da shi ba ta jin zafi Allah ya baka izini ita an halice ta ne dan kai amfanin ka bismillah Allahu akbar sai ka raba da ranka je ka dafa shi ko ta gama kenan kuma har abada dan wa aka halice ta dan kai rana ta fito tun da aka haife ka kake ganin rana ta fito da gabas ka je ka fadi yamma ka samu vitamin a ciki ka samu kaza ka samu kaza ka samu haske iska ta kado ruwa ya duk amfanin ka kuma dukkan da suka san an halice su ne dan kai ba ta saba ko ai ta sai kaza zai yanka kaza tikiya ba ta taba sai tikiya zai yanka tikiya tana da jini da zabi da rai da menene amma Allah ya halice ta ne dan kai sai ce maka ka ce kalma ɗaya kalma magana ta kare bismillah Allahu akbar shi ne ta kare amma ai dan Allah ya girma maka sai ka fara ولا كرنا بنا ما خلق الجن والانس الا ليعبدون كيف لا يعرف كيف يتوكل فقد عرف ان تبارك وتعالى في بصره yake ala ku shawara inda na tsara bai fani sai Allah yana nan kuma yana tafe sai Allah yana nan kuma yana tafe abin da Allah ya tabbatar da kina ba amin ala jama'a ibrahim to shine wannan ayar haka bada to shine sahaya abbas haka ta yayi ta fahimta shine mutum sai na ajiye ya قال كنا ala الإمام البخاري قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا أبي عن ابن بريد قال سعيد بن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما سيدنا عبد الله عباس لك من حتى إذا استيأسه sai da manzannai suka fi sai da kawo bazanin annabin kan kudi kudi da cewa an kayyada ai a ma'ana an yi karya ne a wata tafsir wani da aka ce za a ba su taimako din har a ya zuwa su ko dai a'a abin ba kai ba كله خفيفة تبدو كله كله خفيفة ظهر لي هناك أي أبدا أنا بس جافة ولا آية ولا كفاية وتلا أتاك رسول الذين آمنوا معه مدارة ذلك ألا إن نصر الله كريم فرقت أبت الدبي فرقت له ذلك يتي سينا أن أقول الدبي تدمي هذا حاجة قالت عائشة نانا عائشة معاذ الله ألا يسوي ألا بعد تبي ومن ذنب الكوارث والله تجارك حلا ما وعد الله رسوله من شيء إلا علم أنه صاحب قبل أن يموت كيف أبين لأن أيام مدرسة أصوري مدرسة تتقبط سوى ومع ذلك تتجاه ما فعل الدنيا ما بارك أرابه في الدنيا ولكن لم يزل البلاء في أذن وتخيل جيدا لأن أمرين ألا إن أنا قلت فيها كرر الله باين ألا نجري سلام صالح نقي واحد وضد يرماه إلا من يقول يوم يقول هذا الجيدا سبحان الله هو ألا يجري أي ألا نتبع لك بذلك فهو نكتب ما قلت وإن نجري على جيدا سبحانه haka ba a shaikun nasi ba da akan hanya kuma haka da haka haka ce da suka fi tsananin Allah ya rabe bala'i da annaba sa'annan mu'minai ba zai kuma in Allah ya rabe ko in ka fi imani ka ta kalle adam an da kake ba abin da kake saboda kana da kake imani mun gane ko amma in kana imani ne wanda ke kwaida ka kake da kaka da Allah ya rabe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da wannan manzo Allah ya bar duniya bayan da akwai jingina kayan ya fitar addinin Allah kuma a Allah ya bar jingina ya karbo wannan sa'i nawa sa'i uku ashirin da biyar sa'i ashirin da biyar talatin kwano nawa kenan ya kai kwano, ya kai buhu ɗaya haji ko bai kai ba da manzo Allah zai ce Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i ba sahabbai ba haske kai da sai kai yace an shigar da ni aljanna na dauko tsinko nonon ah, unabi yace da na kawo da kun fi wannan ilimin hatta shi kiyama aka tambayi manzo Allah yaya kake so a gina ma masallacin ne a gina masallaci ne a ce duk wasu amir gaba irinsa ko amir gaba irinsa ko amir gaba irinsa yace la arifin ka arifin Allahu ibada ake so ba alfakari malaika zai ce duk duwatsun maka su zama duk yace a a so kake a baka manzanci da mulki kamar yadda Sulaiman da Dawud da Yusuf suka tsana ko ka a'a abba ne dai manzu bawa wata rana na samu abin da nake so wata rana kuma babu na koma ga Allah Allahu akbar ba da cewa manzo Allah bai kai barin Allah ba sai ka yi koma akan shigar kaka har ma mai buga Allah ya gode ne ba ta da min farbi ahka Allah ba ta kai shigar kaka ba gona da ba ke ke to baka kun dido a ya kullu da in kan ka usudu fi adala kai ba ga ba ba ta kun ya sai ai mu hadaru fi a ya kullu da kuma nan Allah kuma ya bara yake nan karama ba kai amma ka ta ba ba ta kuma ta yake Allah ka haskaka almajiran ɗin hadisi ba da kake nasara Allah da Allah ka haskaka mutumin da zai ji manzon da nuna yaje ya zabe ya ya ta kuma yana kuma addu'a da manzon Allah ya zama malamai ba su ne take fara man hadisi da waran sun kowa a cikin albarkacin wannan addu'a da manzon Allah ya zai yi yi Allah Allah ya tsare ki ya zo na kama shi da ga tsauri a cikin masallaci da ta gari amma nan suka da sai suna addu'a ta kwana sai har mun da ya manzo Allah ya ji suka kira amma kin Allah manzo Allah sabani kalle manzo Allah zai tsara mun arama ya Allah ba wala ba فلا تقرأ إلا أقرب حبي وجهك لا ينبغي لأحد يفعل إنك أنت الوهاب فسألك بدأت كما تحاجك إلا إنك بل من لا يعلم قال حدثنا ابراهيم بن قال اخبرني داود ما اعلم والله ما الا اعلم انه كان كما يمكن ولكن لم يدل فلا بلقي حتى قام اجر من معه يكذبون فسر الايه ما زال الايه في ابي اوكي من تنك da wanda ke tare da musulmi man da duk da ke abin da ke zo kuma kowace ke nasara to waɗannan mu'minai ke tare da su kada su kafa ko manzon dan yaudara ke ko gaske abin da ake nufi kenan ba wai ana nufi manzon nan suna kakan da Allah ya kafa wani abana ta kafa harsun lakum nisa'ukum harsun lakum muka dage da barana nisa'ukum muka dage nisa'ukum da harsun harsun lakum harsun lakum harsun lakum fa'tu harsakum annaki wa qaddimu li babu babu da ake wani baki nisa'u da gonakin ku fa'tu harfatu ku zace ma gonakin ku annashitu da in suka ga dama matakan kin mahaifa za ta tafi mata ko da bayan kake ko gaba daidai matan ba da wata wa qaddimu li anfusikum ku kawunan ku menene aka gabatarwa kawunan ku aka qaddimu li anfusikum ay ma yaddahu ma yaddahu ku sawaba ku da abin da zai sa balada na biyu ila fa qalabul walad ku nemi a ka ba ku da yaran masala ku wa ila at-tasmiyatu inda al-jama'a bil ba'd da ba ta da cikin ما تكا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا mana ما رزقنا haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shikenan in Allah ya azurta ya ba da rabu wannan saduwar da wahala shi dan ya ya sa shi zama dan daba ko dan damfara ko dan tauni ko dan قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا النضر ابن شميل قال اخبرنا ابن عون عن نافع قال يتي عن كربو دغا نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم يتي عبد الله بن عمر يا كفن جينا قرأتم القرآن ما ينجي ولا سرود حتى يفرغ منه سيدنا جمع فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة نريك متى ينا كرنت سورة البقرة حتى انتهى إلى مكانه هر سيد كي ونوري قال سيد سيد تجري فيما أنزلت كان كاسا ina sanadiyyar sababin saukan wannan aya ko la nace ai ban sani ba qala unzilat fi kaza wa kaza thumma maza yace wannan aya an saukar da ita ne saboda mutane wa'in harfi har da kuma haka kaza larabawa ne ke cewa in mutum zai sadu da kasa zai sadu da ita farke ba ya duniya da ita da ta amma din ma ba a balewa ba zaka ce in an an aka haƙi da wannan kan zai zama harkar da kuma harkar da harkar da harkar da harkar da harkar shi ne sai Allah ya faɗa wannan aya ni da ku hakku lakum fa'tu hakku annas ولا أرسلني ولا أرسلني ولا أرسلني أنا بين أن يجري وراء فأتوا أرضكم أن ناجئوا قال يأتيها قال يأتيها ko shi da ka yabo kira ma jiro shi aka imamu bukhari da kaka nake tsaya shi ya ji hadi fadiha fi duburiha ne ne da ne ina za a kaddara to shine sai aka kana ta neman maza ka dara za ka daren wa'anda suka san mazhabin Imam Bukhari ya haramta ayi ma da aka duba ta suka ce fi farji takbir kuma to wa'anda suke son wannan aiki da take fi kaza in ka karanta nan su kuma da aiki sai kai mamaki ka kudin ki ba suka dauko take tuka mara ba dadi mara sa mutunci suka dangana ma imamu malik imam rasulullah har cikin manyan almajiran sa an dangana wannan da ake kisa babu wani malami babu wani mafaje babu fakin sai an yi an kawo abubuwa a lati ku da ba bai kuma da gani ba suka ce imamu malik ya bakala ya bakala manyan malamai su suka yi tahari suka ce imamu malik ya bakala suka riwaye tabbatu imamu malik ya bakala ya bakala ya bakala ya a ga ta yi da ɗaukar nan tattauna a cikin shi eh, wa Muhammadu ya hayar da kai kari na bai dai ana kai kai ma قال حدثنا ابو معين قال حدثنا عبدان عن ابن المنكدر سمير جابر رضي الله عنه قال جابر كانت اليهود تقول يوم a ان تنسى فتوى اذا جامعها من ورائها جاء الولد احدا akidan yahudawa ne kuma mutum ya zama ta sai ta sai akwai kin ba sai duniyar da ila ita da cikin mahaifa a mata baya yahudawa a kan akidan su yadda za a haifa wannan hali zai zama harkar wannan farat sai Allah ya saukar da aya ta ba da wata akida nisa kun haku da ku ma ta ku gona kun ba ku haku an na shi ku ku sai ke wa ku ta inda ku da a ka bane ku da baya ma kai kai mai ba ba wa ku sai ma ba da ku kuma ba mun da shi ku ka da haku an na shi ku haku ma da ku ina ki ba ku sai in ba ki da ni ba ba yake wani babi wani ma sallatu min nisaa qalat bi ajalahunna fala ta'buduhunna an yantana azwajuhunna yake in kuka saki mata saboda na ajalahunna idan su ta kai fala ta'buduhunna kada ku kannan ta musu galla za musu wala sai aure an yantana azwajuhunna duk aure wanda suke so ala kana wani sai sai ala kana abu ali al aqli ala kana abai muradi ala kana hasan ala kana ma'bud bin yasari ala yake an karbo daga ma'bud bin yasari kana li ukhtun tuqtab ilayya to sai da ake na kada ina da uwa ana zuwa neman ta aure a waje na kenan a sai hana wa qala ibrahim an yunus an al-hasani qala hadathani maqir bin yasari قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أن أخت مأكل بن يسار إمام البخاري كان هنا رواية حديث إيه هنا ده حيوي guda biyu ko uku sai ya kawo su duka ya kawo a takaice sa'annan ya kawo shi na farko ya ma'kul dan yasar yace ina da yar uwa ana zuwa waje na ana neman ta aure kana kutuban ta sai shiru Ta bayar ko baka bayar ba ina ma'anan haɗa shi da wancan aya fala ta'buduhunna an yankina azwajahunna ai babu munasaba kenan to wannan hadisin ne zo karshe shine yake bayyana cewa ma'il dan yasari in aka zo neman dan wasu a aura sai kiya inna anna ukhta ma'il ibn yasari tallaqaha zawjuha yar uwar ma'il ko kan wasa mijinta ya sake ta fataraka hatta qadat iddatuha sai kare ta har sai da iddanta ta kare katabaha sai ya sake zuwa ya kuma neman ya neme da aure fa aba ma'qilu sai ma'qilu yake ya aura masa dan me za ka fice da kana da hanya ka dawo da ita ka kyale har sai da idda ta ya kare kuma ka zo ka ce auren maka fa nazalat fala abduhunna an yansina azwajuhunna kada ku tsananta musu ku hana su auren waɗanda suke so قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن ان اخت باب da sauran lokaci babun yace wani babu wallazina yutawaffawna minkum wa zuwa azwaja waɗanda suke mutuwa a cikin su bar matansu ya tarabbasna bi arba ta ashirin wa ashira, ila mata ta'maluna qadir za su zauna wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma idda kenan ko idda mutuwa wata hudu da kwana goma idda saki eh, tsarki uku ko wata uku ko to waɗannan inda ake zagaye kenan wata uku wata hudu da kwana goma ba a san ya shige haka nan don sai a tsananta to shine kissan da ake rawaito aka rawaito aka rawaito aka dangana shi zuwa Imam Malik wannan kissan kullum ana faɗanta gajeruwa masu neman bayani suna neman cikakkiyar kissan kissan yadda ta kasance shine بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرس المدينة وترى سيدنا عمر ينا قاد المدينة معناه شغبان كفارة كان سياو ينا قاد كان برنا يسمو تاني مر بامرأة في بيتها وهي تنشد سيسي يوم وتمشي أجدنتا كان قلت دجري كان كرن شواكا تساول هذا الليل وزور جانبه وأرقني ألا بجيج ألائبه ألائبه ثورا وثورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف حتى لا يهتويه أقاربه فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدار كاتبه مخافة ربي والحياء يسجني والحياء يسجني وإكرام بعلي أن تنال مراتبه فسأل عنها أمر sai sai na Umar ya tambaye wannan mata da take wannan wake na baci rai mijinta ya jima ba shi tare da ita fa qila law hadhihi fulana sai aka ce ai wacce ce zaujuha ghaibun fi sabilillah mijinta yana cikin waɗanda aka aika zuwa yakin da addinin Allah fa arsala ilaiha takunu ma'ahu sai yace ta zo وبعث الى زوجها sai ya aika wurin mijinta Fa'ar arja'a wa yace a dawo da shi daga fagen fama kuma da kala ala hafsa sai sai na umar ya na hafsa فقال يا بني يتي يا كي آتا كم تصبر المرأة على زوجها يوم ما تبات إيه حقوني ما تتعرض من جنتا فقالت سبحان الله سبحان الله إذ لك يسأل مثلي أنا kamar kai da tambayin wanda wa qala sayyidi laula an yuridu kama lil muslimina ma ta akati yace fa da gaske kurki kafa musulmai in ba da haka me zai ka tambaye ko ce ta qalat ya khamsata ashhurin sittata ashhurin yace kwata biyar ko zuwa shida da kirki kaiwa da fa waqata lin nas fi masarin sittata ashhurin yasiruna shahran wa yuqimuna arba'ata ashhurin wa hajji hajjin shahr sai dai duk wanda za a aika ba za a aika ko da ne ko eh ko ina ne an baka wata shida wata ɗaya ka yi tafiya ka je ka zauna ka su ka ɗauki da ɗaya ka dawo wata shida kenan ka zo ka da matarka abin da na umar yake wannan ita kisa ta Allah ma ji wa ta'ala na amin wa barik lana fi وقنا واصرف عنا شر فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يهدي من واليت ولا يهدي من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين ما تطيق ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما اهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من زرنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلب علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم